mai al'amura masu ban mamaki wanda ya bayyana ainihin tsananin imanin sahabbai baki ɗaya sa'an nan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya yake tabbatarwa da aka bayyana masa zahiri da shi yake aiki sa'annan sai bar hakikanin al'amari ga Allah madaukakin sarki kamar yadda mu zo mu ji a cikin wannan kissa wata kissa ce mai tsawo dangane da gazuwati da kamar yadda mu zo mu karanta insha Allah gazuwati da buka yaki ne da aka yi aka ji tsanani a ciki saboda an je sam, rumawa herakl ya tara mutanen kasansa baki ɗaya ce dukkan ya ba su abinci shekara mana kada ka je noma kada ka je ka zo mu shirya a tanaji yadda za a yaki wa sa'an nan ya tara duk kabilu baki ɗaya masu ƙimbin yawa ga tafiya mai tsawo ga lokacin tsananin fatara sa'annan kuma Allah ya jarabtu sahabbai da wani abu mai ban mamaki lokacin da za a je wannan yakin lokaci ne da gonaki amfanin gona komai yayi daidai za a girba duk manomi baya son ya bar gida amma sai ka bari saboda imani ka je yaki a wannan yaki duk sa'an da manzo Allah ya fita za shi yaki sai ya kawo kalma ɗaya da take ɗaukan ma'ana biyu kamar nan kusa za a je abinda manzo Allah ke nufi nesa sai an fita tafiya kai tafiya sai sai ga inda za a je to baka da yadda za ka yi amma wannan saboda tsananin wahalar da ke ciki sai ya fada mu kowa ga inda za a je ga abinda za a yi kowa ya shirya wani ba su da abin hawa wani ba shi da takalmi wani ba shi da kaza manzon Allah ya tara masu hali hai ana za a je wannan yaki yace kowa ya iya kokarinsa kowa ya bada gudunmuwa kowa ya bada kowa ya taimaka sayyidina Usman ya bada dari uku. da dinari dubu ya bada su kudin hakuri hannu manzon Allah ya murna ya murna ya murna ce ma zarra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma zarra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma zarra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm to a cikin wannan yaki ana tafiya kiryan kiryan aka tafi mas'aloli masu ɗimbin yawa suke ciki da za a samu daman karanta wannan kissa dan sai da wani sahabi ya tashi tsakanin shi da Allah ya ce ya eh, yi sallah ya ce ya Allah madaukakin sarki a cikin dare ba mai gani shi ba daga shi sai Allah ya ce ya Allah madaukakin sarki ka wajabta mana ce baka ba ni ikon abin da zan je yi ba kuma mun je mun ce manzo Allah ya ba mu abin da za a hawo sai la ajidu ma ahmilukum alayhi inna wallahu wa a'yunuhum tafiru min al-jannah Allah ya yi ma yi ma yi yace baka Allah baka hore min abin da zan ba al baka hore manzon Allah ya abin da zai to ni ko ni ma gudun mu wanda zan yi a cikin wannan yaki shine duk wani musulmi da ya taba cuta ta ko a mutunci ko kuɗi ko dukiya ta ko wani abu na bar miki sadaka tsakani shi da Allah mm. shi ke nan sai ga mala'ika jibril yana sauka ya ba manzon Allah labari mm. akbar ke gari da aka waye gari aka zo da ana zaune wurin manzon Allah sai manzon Allah ya ce ailal mutasaddiqul am ina wanda ya sadaka jiya kowa ya ce sai manzon Allah ce ina wanda ya sadaka jiya ka taso da ya taso ya ba manzon Allah labari sai manzo Allah ce abshir kai albishirinka Allah ya karbi wannan aiki da kai yasa cikin zakka karbabba karbabbiyar zakka in Allah ya karba maka aiki daya ai ka samu don Allah ya inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ba haka bane a cikin ta Tabuka da suka je za an je an je fagen fama wurin yaki ga tsananin zafi sai wani sahabi ya tashi sariyar filin sai ya dawo gida yana zuwa gida a gonarsa sai sanar da yana da mata guda biyu ga sun shirya masa wurin zama an gyara inda zai zauna aka jika saboda ya sanyi ga ruwan sanyi da ya tsaya bakin kofa ya kalle su ita ga ruwa mai sanyi ga inuwa ga kyakkyawan mace matarsa ne yanzu na shigo cikin wannan aiki na ji daɗi manzon Allah na can fagen fama cikin zafi yace wallahi ban yi adalci ba mm. sai ya kama hanyar ce ai ba zan shigo muku ba abinda nake so ku shirya min abinci zan je in rashi duk inda manzon Allah yake sai ya kama hanya yana tafiya tiryan tiryan zuwa can sai aka ga duhun mutum yana tafi sai ka ce manzon Allah da wani tafi sai sai hiya kun fulani sai shi sai bayyana shi ne sai yana zuwa sai manzo Allah ce kai kyauta kai adalci kai kaza kai kaza ya masa addu'a da sai cikin waɗannan sahabbai da al'amari ya gudana a kansu shine wani da ake ce da shi ka Abu dan Malik yana cikin manya-manyan mawaka a lokacin jahiliya kafin musulunci wa qaulillahi azza wa jalla yace da fadar Allah madaukakin sarki wa ala salafati allazina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم mun gane ko to yace shine Imam Bukhari ce da fadar Allah mafi a cikin kisan Ka'ab dan a cikin fadar wa fadar da fadar Allah madaukakin sarki wa ala salafati allazina khulifu laqad taba Allah قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب ابن مالك وعيش بعد العبادي عبد الرحمن بن كعب بن مالك anna Abdullahi ibn ka'ab ibn malik yace abdullahi dan ka'ab dan malik shi wannan da kissa ta auku kansa sa yake ba da labari wa kana qa'id ka'ab min banihi hina amiya yace wannan da yana cikin ƴaƴan ka'ab da yace ka'abu ba daga baya ya girma sai ya makauce baya gani wannan da shi ke masa jagora shi ke jansa shi yace qala yace sami'tu ka'ab ibn malik yuhaddithu yace naji ubana kabu dan malik yana bada labarin abin da ya faru lokacin da suka ci zuwa ya yaki tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina takhallafa an an kisati tabuka qala ka'ab yace ka'ab yace lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha yace ban taba Ƙin fita tare da manzon Allah ba a wani yaƙi da ya tafi duk wani yaƙin da manzon Allah ya tafi ya ce ina tare da shi sai dai ga zuwa badar kadai shi kuma manzon Allah bai zarge mu ba da ba mu tafi tare da shi ba dan ba an fita zuwa yaƙi ba ne, wani abin da ban aka je yi sai Allah ya kaddara yaƙi ya auku sai sa manzon Allah bai zarge waɗanda ba su tafi ba illa fi ghazwati tabuk yace bai taba in tafiya tare da manzon Allah wani yaƙi ba sai dai wannan yakin tabuka غير أن kuntu tahallaftu fi ghazwati badr yace sai dai cewa ni ki fita ta zuwa yakin badar ولم يعاتب احدا تخلف عنها من الله bai zargi duk wanda yake fita zuwa yakin badar ba إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش yace ai manzon Allah sun fita ne suka je suna neman ayarin tarabta ka mai na Quraishawa da suka fito kasuwanci kasan Sham hatta jama'a Allahu bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad har sai da Allah ya zai hada su ba da alkawari ba walau tawa'atum lahtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة Ka'abu ɗan malik yake bayyana darajarsa yace wallahi na halarci daren akaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila tawafaqna ala al-islam yayin da muka je muka dauki alkawari muka kulla alkawari da manzon Allah akan musulunci wannan matsayi ne mai daraja a cikin dangane da ka'abu. wa ma uhibbu annani biha mashhada badr yace wannan halartar da nayi a bai'atul akaba din nan tare da manzon Allah yace ba na sai ma a ce ba shi yana ganin sabu da mari yana ganin yakin badar ma bai shi wannan daraja ba a wajensa wa in kanat badrun azkara fil nas minha yace ko da yake yakin badar ya fi shahara a wurin mutane ya fi daukaka ya fi girma wajen mutane an fi ba da labarin amma shi baya ganin da a ce ya rasa wannan bai aka ba ya halarci bada yana ganin gwanda ne halarci bai aka ba ɗin kana habari khabari sai ya dawo ya ce zai bayyana hakikanin al'amarin sa yadda ya kasance ya ce abin da ya kasance ciki ne al'amari na ya kasance anni lam akun qattu aqwa wala aysara hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwati yace tun da ban taba samun karfi da iko da wadata sama da wannan lokacin da nake tafiya yakin tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya yi rantsuwa yake na rantse da Allah majtama'at indi qablahu rahilatan qati yace tun da nake ban taba hada abar hawa guda biyu ba da dai ban taba hada abar hawa guda biyu ba sai wannan shekara wannan lokacin ga lafiya ga wadata yana da abar hawa guda biyu أتى جماعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى لغيرها يتي من الله صلى الله عليه وسلم جفا ليتي سن أجياكي سيه توريا إيه الكنيا إيه كمان بايا نونا كمان جا إند ذاتو دكتان أجني سيسي سيه كاو كلمة تايا تكي أو كم معنوني قدادي كلمة تايا سنة أو كم معنا كسا سنة أو كم معنا نيسا سيه فهمتكي وكسا ذا أتسي سيه أمسي تقوى يا برجدانشي سيه من الله سيه inda za a to yaya za ka yi za ka iya komawa ne sai kowa ya tafi hatta kana tilka al-ghazwatu ghazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin kabirin yace har sai da aka zo yakin tabuka da manzon Allah ya yi yakin tabuka a cikin fi harrin hakkin zafi shadidin mai tsanani in aka ce ma ya zafi a Madina ko birnin Sham kada ka tambayi inda واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا من ظن الله يفكتي تفيا من نيسا دا وحلا دا مكيا ما تقنبين يوا saboda haka waɗannan abubuwa da suke cikin da zo ta buka fajalla lil muslimina amrahum yadda ahabu uhbata zazuhi sai bayyana ma mutane baki daya abinda ake nufi jama'a gafa inda za a je ga tabuka za a je za a je a yaki rumawa suna da kaza manzon Allah ya bayyana ma kowa don kowa ya ce fa akhbarahum bi wajhihi alladhi yuridu wal muslimuna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kasir yace musulmai na da yawa tare da manzon Allah kamar maliki na bada labarin yake ne filla filla yace musulmai kuma suna tare da manzon Allah da yawa sa'annan kuma ba rajista ne ce akwai kaza da sunan ka wane rubuta sunansa balle a ce in an dawo za a ga wanda bai tafi ba a'a musulmai na da yawa sa'annan ba rajista ce ke nan kowa ya zana sunansa ba wanda ma ke so ya koye zai iya koya ba sani ba ma'ana karfin imanin mutum shi ke fito da shi kenan ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان yace babu rajista da za ce kowa duk wanda ya fito an gane sunansa ai alabashin azbar da nan ne a iya sanin wane ne bai je ba wane ne bai je ba in kan tafi waye bai je ba in kana tsoron kada a ga babu sunanka cikin rajista ko ba ka son zuwa yaki sai ka tafi don a sa sunanka shine kabu yace babu rajista ko baka tafi ba za a san baka tafi ba قال كعب كعب يتي فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي وحي الله عز وجل yace duk wanda yake son ma kada ya tafi yake yana ganin ko bai tafi ba manzon Allah ba zai sani ba sai dai in an saukar masa wahayi akan shi wa gaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tilka al-ghazwa manzon Allah yayi wannan yaki hina sabati simaru wal zilalu a lokacin da za a je yakin duk amfanin gona lokacin suka yi na suka yi lokacin da manomi yake yake son duk mu duk abin da yake bukata wannan lokacin yake lissafi zai samu amfanin gona amma imani aka ce sai ka bar shi ka je yakin ka buka cikin zafin rana ba ka da abin hawa wani ma ba shi da takalmin da zai sa وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه kabu dan ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da musulmai kowa ya ce aka ja da mara za a je yakin tabuka فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا yace sai na je na haɗu ina son nima na ce amma zuciyarsa bai yi yanki ba bai tabbatar da zaki ba ne zai zai ce sai ga zuciyarsa tana riya masa kada ya tafi فأقول في نفسي أنا قادر عليه ولم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد gashi ina fiye ina da ikon tafiya da lafiya ina da abar hawa ba abin da zai hana ni to menene kuma yake hana ni amma duk sa'an da ya san mashiri sai ga har sai da ya gamta mutane tafiya ta yi tafiya abin da gaske ake فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حكى وايقري من ذن الله لصحابي باكي ايا اي سن ان كام حنيا ان تفي ولم أقض من جهازي شيئا hajjar shi dai bai gama shiri bai yanke cewa zai je ba yana son ya shirya ya tafi kuma shi na iwiya da menene da menene فقلت ليس أتجهز بعده بيوم أو يومين sai ce ku babu laifi da sun gama bayan sun tafi da kwana ɗaya ko kwana biyu zai yi shiri in je in rice su mun gane ko kuma alhaqahu kuma alhaqahu faqadau su ba da an na fasalu li atajahaza yace bayan sun kama hanya na salo bayan sun tafi sai yaje je ya yi shiri dan ya ya rice su manzon Allah ya je ya bada da iya gudunmuwarsa فرجعت سيفاك داو علي ورورنيا ولم أقض شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا حتى ديكي تكيكاو هنا تناني يقلنا وصاد بوشيرتا فلم يزل بي حتى أسرعوا يتي بيجوجي بيلا تنوانا كيكاو رجي رجي يتفي وكر يتفي زي شيرو yana jin kiwuya amma a cikin imaninsa a zuciyarsa ya san ba shi da wani hanzari da zai hana shi yana da lafiya yana da kuɗi yana da hali ga da ba su da hali ma sun tafi amma duk an da yazo zai shiri sai ya ga jikin sa ya ba su bai shi ba sai ya ga zuciyar sa ta ba ta tafi ba Wata faratan al-ghazw wa hamamtu an artahila fa udrikahu har aka je aka kama yaki yace ko dai na shiri ne na jina na tarar da su wa laitani fa'altu wa laitani fa'altu yace ina ma da na aikata haka na saba mutum zuciya da shekan na tafi na je wurin yaki yi bakin ciki kenan ko falam yuqaddari zalika yace ba a kaddara shi Allah bai kaddara yana cikin masu zuwa wannan yaki ba fa kuntu idza kharajtu fil nasi بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فيهم أحزنني yake bayan manzon Allah da sahabbai sun fita Madina an je yaki sauran Ka'abu da sauran irin su da mutum 82 da basu tafi ba waɗanda suke suna tare da nifasa yace duk sa'an da ya fito lokoci a lokacin duk sa'an da ya fito Madina yana tafiya sai yana jin bacin rai me yasa baya ganin kowa cikin wani mutumin kirki sai dai munafukai ko ko a'a marasa lafiya da aka ba su uzuri su zauna sai kaga baya jin daɗi ya samu kansa shi kadai haka nan anni yace anni la ara illa rajulan madmusan alayhi nifaq yace a madina ba wanda ya saura sai munafiki wanda yake sananne ne munafiki aw rajulan mimman azara Allah min ad-du'afa ko kuwa marasa lafiya waɗanda shari'a ta ba su izini su zauna ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك تبوك يتي انا تفيا منظر الله بسنا دني با حر اكاي تبوك قال وهو جالس فقال, فقال وهو جالس يتي da aka kai tabuka manzon Allah na zaune sai yace fil huwa jalisun fil qawl bi tabuka manzon Allah na zaune a cikin sahabbai a tabuka sai yace ma ina labarin ka abu ne فقال رجل من bani salima sai wani mutum cikin bani salama kabu shi ma salami ne yana cikin kabilan bani salama da manzon Allah ya ce ina labarin abu ne kuwa ba zan ganki ba ko me ya faru ne ya aka yi sai wani mutum cikin bani salama ya ce ya rasulullahi habasahu burjahu wa nazaruhu fi ittifai yace ya manzon Allah ai ba kuma ya hana shi ba sai malum malum asaji rigunansa burdahu ma'ana rigunansa wa nazaruhu fi isfaihi da cika da batsewa da sakama saniya itsi wa nazaruhu fi isfai ma'ana yana sa riguna yana takama yana kallon kafadinsa yana ji da isa ma'ana ya rasu rasulullahi ba abin da ya hana shi fitowa sai jin daɗin duniya abin da yake son ya faɗa ke fa kana bin jabal bi sama kulta sai mu'azu dan jabal ya ce baka kyauta ba wannan magana da kai baka kyauta ba wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khairan yace wallahi ya manzo Allah mu'azu ya ce ba wani abin da muka sani game da ka abu sai alheri mutumin kirki ne sai kwaro kwarai ne Fasakata rasulallah salamu alaihi salamai sai manzon Allah ya yi sauri. Suma yadda labarai duk kabu an ba shi labari ne don me zai ma'aikos? Kala ta bugun maliki, kabugun malik ce yanzu ya dawo yana bada labari. Kalan ma ba annahu ta wajen haɓafi nan. Hammi ne da na ji labari an gama yaki. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dawowa gobe da safe za su shigo Madina yace sai bakin ciki ya dare hankali sai tashi yaya zai yi وتفقت أتذكر الكذب وأقول ماذا أخرج من سقطه غدا بماذا yace da na ji manzon Allah an gama yaki ana dawowa sai hankali sai tashi ransa ya baci yana tunanin in manzon Allah ya zo ya wata hila wani irin uzuri wata me zan faɗa wa manzon Allah ne na tsira daga hushin manzon Allah hmm. dan lallai ba ni da uzuri ba abin da ya hana ni sai ki ya sai ki antu ala zalika bi kulli zi ra'yin min ahli yace yayi tunanin yaya zai duk wani mai hankali a cikin jama'arsa mai ba da shawara dangane da harkokin shari'a ne ko tattalin arziki ne ko ko menene da menene ko da duk baki daya duk wani mai hankali sai da kira yace ina son ka ban shawara ga abin da ya faru amma gurin manzo Allah zai zo dan Allah ya ya zai tsira daga hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل لأيس لأس يكيد بمضي da matsala ta kai ba yadda za a yi ce kai duk wata ƙarya ma duk wata dabara a ajiye ta zan fari gaskiya ne in Allah ya dare ba wa araftu anni lan da minhu abadan bi kai bi shay'in fihi ya yace sai na san cewa ba yadda za a yi in ma manzon Allah ƙarya sa'annan tsira fa ajma'atu ya ce sai na dauri aniya cewa in Allah ya yarda gaskiya zan faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in Allah ya yarda Allah zai tsira da ni ko da manzon Allah ya hukunta ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa yarka'u fihi rak'atayn yace sai ga wa aka waye gari sai ga manzo Allah ya iso kuma manzo Allah ya ya kasance duk sa'an da ya dawo daga yaki yana shigowa Madina dama da alwala da tsarki ake shigowa ko da alwala ake shigowa ko da an kama sai a je mai sai a je masallaci ya salla raka a biyu don ya gode wa Allah ko wane ne kai shugaba ko gwamna ko sarki ko wane ne duk wanda za ka ba kuɗi su je su yi har su je su yi wallahi sai ka tashi kai ma tsakaninka da Allah cikin dare ka nuna ma Allah kai ke bukata gare shi ba shi ke bukata gare shi ka roki Allah ya kare masa tsaka ka roki Allah ya kaza in Allah ya maka budi aka samu man feto aka samu kaza ka tashi tsakaninka da Allah cikin dare ka salla ka roki Allah ka gode ma Allah wallahi in ba ka ba duk dabarun da muke yaudarar kanmu muke Allah zai iya baka amma ya cire albarka ya sa kana wahala Najeriya menene arziki ta ba man fitro ba menene yake kallasa ma mutane yake ci musu tuwo a akufi yanzu ne ثم جلس للناس لما الله يجي صلى ركعة دي فأنا في زي زونة جماعة أكذو فلما فعل ذلك ja'ahu al-muhallafuna da manzon Allah ya salla ya zai zauna to kowa zai zai kawo uzurinsa sai al-muhallafuna wa'annan mutum sama da 80 kaman 82 ko sama da haka kowa ya zo shi ya manzon Allah abin da ya hana ni fita munafikai ne fa amma ya manzon Allah abin da ya hana ni fita kaza kaza kaza kaza kaza su tsara magana su kawo sai manzon Allah ya ce shi kenan babu laifi ku tafi an nemi manzon Allah ya nemi musu gafara fatafiku ya'taziruna ilayhi wa yahlifuna lahu sai su ce ya manzo Allah ga abin da ya hana mu kuma su yi rantsuwa akan me wa kanu bid'atan wa 80 rajulan sama da mutum Tamanin. فقيل فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيته abinda suka faɗa Allah bai manzon Allah wahayi ya tabbata masa cewa ƙarya suke ba manzon Allah abinda suka faɗa sai ya karba haka ya yi musu hanzari ya nemi ya roka musu gafara wa baya'ahu ya yi musu mubaya'a wastaghfara lahu ya nemi musu gafara in manzon Allah ya san ƙarya suke zai nemi musu gafara wa wakala sara'irahum ila Allah sa'annan hakikanin al'amarin su sai ruwa sai sai bashi ma Allah faji'tuhu abamiru fi faji'tuhu yarju ila man ila ka'ab bin malik bayan munafikai sun ƙarya sun yi rantsuwa manzon Allah ya karbi zahirin maganar su ya yi mubaya'a da su ya neman musu gafara to sai ga mutane guda uku waɗanda suke kowa ya tabbatar da cewa mutane kirki ne masu tsoron Allah ne amma yaya za a yi sai ɗan yaro jaye su sun kuskure ba su da yadda za su sai kabu dan malik ce sai na zo wurin manzon Allah falamma sallamtu alaihi yace da na zo na yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama tabassama tabassumal mughdabi sai manzon Allah ya murmushi murmushi irin na fushi na mai fushi ka san mutum ya fushi yakan yawan murmushi da ka gani ka san ba dariya ake ba ba haka yace ba idza ra'aita nuyuban layli barizatan فلا تظنن أن الليث يبتسم hmm. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم وإن كذا tira wa'annan hakorai na zaki zaki ya fito fili kada ka taba tsammanin cewa dariya ta sa a'a haka abin yake ثم قال da ya zo ya sallama manzon Allah ya murmushi murmushi irin na mai fushi sai manzon Allah ce ta'ala ka zo mana ya ka'abu faji itu amshi hatta jalasu bayna yadayhi yace sai nazo amshi halaka kauni amshi na kai halaka da cewa ina tafiya faqa da zauna yazo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala li sai manzon Allah ya ce maka abu ma khallafaka me ya hana ka fita tare da mu alam takun qad ta zaharak baka kasance ka sai abin harwarka ba ba kana da abar hawa ba wani abu ba wata larura ta hana ka fita fa qultu bala sai na ce eh haka al'amarin yake ina da ikon tafiya inni wallahi yace na rantse da Allah law jalastu inda ghayrika kabu kenan ko yace gaskiya ne ya manzo Allah ina da ikon zuwa yake amma na rantse da Allah ya manzon Allah da a ce wurin waninka cikin shugabannin duniya waɗanda suke su sun saba yi ma al'umma su karya wallahi da na yi maka karya da nasiya a sai shugaban yana son mutanen su yi gaskiya ke kuma yi ne yace wallahi ya manzon Allah da ake wurin wanin na zauna wallahi sai na yi karyar da zan tsira zan da kaina a wajenka min ahli duniya ce da na zauna wurin wani shugaba ne shugabannin duniya waɗanda suka saba yi eh, eh, al'umma su ƙarya a ce shi ke nan ƙarya da ƙarya shi ke sai ni ma na yi ƙarya da fita ya ka da ni kai ka yi sata ka ce ni kar yi kai ka yi ƙarya ka ce ni kar yi kai ka yi kaza ka ce ko ka faɗa yi zai shi kunnen mutane Lara aiku an ta'khruja min saqatihi bi ya yace wallahi da na zauna wurin wasu, gaba da cikin shugabannin duniya da na san ƙaryar da zai kuma sai na fita dan sai na gamsar da shi me yasa sai ka abu yace wala qad uqitu jadalan dama yana cikin manyan mawaka ko ce Allah ya bani fasaha Allah ya azurta ni da fasaha da iya tsara magana da lauyanci ko in na tsara magana ko ba gaskiya ba ce sai ka ganta kamar gaskiya walakin ni yace sai dai ce wa da ni wallahi na rantse da Allah laqad alimtu tabbas na sani cewa la in haddathuka al-yawma haditha kadhibin tarba bihi anni la yushikanna Allah an yusitaka alayya yace wallahi tallahi na san cewa in nayi maka ƙarya yanzu na fita ta yadda Allah zai gaggawa da sauri Allah zai kunyata ni zai sa kai hushi da ni wala in ka haditha sidqin in kuma na faɗa ma gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tajidu alayya zaka ji ba daɗi game da ni fi inni la arju fihi afwallahi inna kaunar Allah ya fi min to bayan yayi wannan shi da gabe manzo Allah har yanzu ai bai ba abin da ne manzo Allah ya tambaye shi da ya hana ka tafiya wannan doguwar shimfida ina ma'anarta yanzu ya zo zai bada jawabi yace la wallahi ma kana li min uzuri yace har abada wallahi manzo Allah ba ni da wani azari yace kawai da shekara wallahi ma kuntu qaltu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka yace tun da nake ban taba samun karfi da lafiya da wadata fiye da lokacin da nake zuwa yaki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shugaban adalci sai ya ce amma haza faqad sadaqa amma harfu shartin wa tafsilin wa ta'kidin amma harfu shartin wa tafsilin wa ta'kidin in sunan da yazo bayan amma nasaba aka yi masa ke zama maf'uli ne lima qabli fi'lin aw lima yadda yake fa yatima sai ce al yatima maf'ulun li in sunan da ya zo baya ke rafa ne sai kamar da shi mubtada yace amma sai ka ce harfu harfu sharti wa tafsilin wa ta'tilin hadha ha harfu tanbih za ismu ishara فقد صدق الفاء واقعة في جواب شرط قد حرف تحقيق صدق فعل ماض والجملة في محل رفع خبر للمبتدا كما قال أما هذا فقد sadaqa ai wannan yayi gaskiya ina ma'anar fadar manzon Allah amma haza faqad sadaqa ina ma'anar wannan magana ana iya ɗaukan mafhumul laqab ko ba za a ɗaukan mafhumul laqab ba mafhumul laqab ba shi da ba shi da ƙarfi wurin jamhurul ulama cikin usuliyina wal muhaddith wal fuqaha amma ahnafu su suna aiki da mafhumul laqab ina ma'ana mafhumul laqab <laughs> mafhumin laqab ɗin wannan cikin usulul fiqh ne ko to a hankali sha Allah <laughs> tunda manzon Allah ce amma haza faqad sadaka akwai ishara cewa manzon Allah yana nuna cewa akwai wani abin da ya faru wannan dai yayi gaskiya tana da mafuni ko ba ta da mafuni farko da suka zo suka fada suka yi rantsuwa manzo Allah ba abin da ya bayyana masa sai karbi amma wannan da zai fada shi manzo Allah ce amma wannan shi yayi gaskiya to ina ma'ana na wannan magana ma'ana akwai waɗansu da sa'an nan sai ce fakum hatta ya fi Allahu fika ka. to wannan da yayi gaskiya to amma misali ka tafi har mu ga hukuncin da Allah zai a cikin game da kai ashe manzo Allah ba da kansa yake sai abinda Allah yake masa yi tunda manzo Allah ka san yayi gaskiya ne kuma shaura amma sai man sai Allah ya ba da izini game da wannan me za a yi miki fa qumtu ya ce kabu dan malik ya ce sai na tashi ba sai ka tashi ka naɗa rigar ka baka karfe karfe kana tafiya kana jin menene kan aya ta sauko kan menene da menene ba wa fara nijarun min bani salibata fattaba'uni nan da nan sai mutanen bani salama jama'ar eh, eh, kabilar suka taso suka zo a guje suka zo suna ta jin menene kan ko kunya ta kanka baka san wai kan magana da zaka yi manzo Allah ka fitar cikin wa'annan ba ga kowa ya zo ya fada fita yace suka dinga yin surutu har na so na sake dawowa wurin manzon Allah na karya ta kaina na ce manzon Allah ina da uzuri fattaba'uni faqalu li suka zo suka ce wallahi ma alimna ka kunta ina da wani kuskure ba gabanin wannan wala kada ajinsu Allah ta kuna ihtazarta ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ka kasa kawo hanzari ka fadi wani abin da zaka tsara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bima tazara ilayhi al-mutakhallifun yace baka za ka iya yin wani hanzari ba kamar waɗannan mutane guda 50 83 82 munafikai in ka zo kai ma manzon Allah wannan magana kallon lauye maganan ka kawo ai ya ishe ka kuskuren da kai wancan da wannan manzon Allah ya nemi maka gafara ko lura fa ko lura abinda mutum yake faɗa mutum sai ya jima yana cutar ka yana zalintar ka yana menene da menene kuma mu ba hadu zai sa mu samu hada Allah a yafe a yafe a yafe sai da sai babu komai an yafe an yafe ba zai bayyana maka me da me da me yayi ba mun gane ko sai ai dan sai ka zo ka faɗi wayansu abubuwan ba dai kai ƙarya ne ka fita ba to ka yi ƙarya manzon Allah ya karba har manzon Allah ya ce ya neman maka gafara duk laifuffukan da ka yi da na yanzu da wancan da bai duk ina ba su shige ba to wallahi ba haka al'amari don wa'ancan da banzu Allah ne musu gafara za mu gaya al'amarin su kasance sai in kana da gaskiya sai akan gaskiya al'amari ke tabbata sai in kana da shirin a yi maka abu ya yi maka amfani sa'annan za a maka abu ya maka amfani sai in kana da halin da za ka sha magani ma amfani in ka sha sai ma amfani amma in ba ka sha kan halin da zai ma amfani ba zai ma amfani ba haka duk waɗanda suke cikin waɗansu wahalhalu aljani ne ya shiga masa menene shedanu ne menene da menene a yi mana addu'a a karanta duk akwai addu'o'in da ke kore aljanu da shedanu dukka ba za su ke suratul bakara ayatul kursi falaki da nasi da kul huwallahu duk in aka ana karanta mutane waɗannan shedanu ana kore su aljani ne ana kore su amma kai da zaka karanta din akan sunna kake ko akan shirka ko bid'a shi da zaka rokan masa Allah Allah yayi masa din sai ka umarce shi yayi abubuwan da zai zamo ahlan li an yataqabbala Allahu minka fi sai ka umarce shi in akwai hotuna daki a cire in akwai wasu abubuwa da za su hana mala'ikun rahama shiga a cire in yana yana taba yana abubuwa da ba su da kyau eh ya da zunci sallah guda biyar sannan ga zikir addu'o'i da manzon Allah yake ayi na koran shedan duk sai ka umurce shi da wannan yana yi sannan sai zo karanta masa suratul bakara sai ga Allah ya kore wannan azzama ko zo karanta masa kaza kaza addu'o'in da manzon Allah rukuya duk sai amma matukan yana kan waɗannan abin shi yana gayyatar aljanai kai kana cewa su tafi ina za su tafi mun gane sai ya zamana ka ɗauko matakai kai kanka ka san addu'o'in da za ka yi kai kanka ka zama kana cin halal kai kanka ka zama akan sunna kake kai kanka ka zama baka da bid'a baka da shirka baka da manyan manyan bid'a sa'annan shi kuma ka nuna masa in mace ce ka bar ta zuwa al'aurata kuma sai tare da mu muharraminta kusa sa'annan ka nuna ga abin da za a yi ga abin da za a yi da ka fara karanta ayoyin suratul bakara ne ko ayoyin za ka ga eh, imma ganin ya gudu ko ko a'a yayi magana a bakin mai cikin kuna tattaunawa da shi ba za ka ji farko abin da za ka tambaye shi kai arne ne ko musulmi ne ya ce ma shi musulmi ne dan me kake cikin bayo Allah ya ce shi arne ne kake to ka karbi musulmi eh sai ka sai ka tawo in kana da karfin zuciya kana karatu yana wata mata ta zo aljanna suna damun ta je ta kawo wanta nace ai ina wanke yake ta kawo nace yaya al'amarin na ko dai rashin lafiya nake wallahi malam ina magana da su ina yin magana da su ina jin suna cewa kai mun ba maguzawa ne ba mu san Allah ba mun ce ma ba mu san Allah ba kaza kaza kaza nace haka kuke da zai ce nace to wallahi ka ka ji tsoro ka tsawata mun sai Allah ya taimake ka akan zai ka kule yace yana ji suna magana suna cewa eh, in kuka ce dan Allah farbayin su ce mu fa ma buza mun kai mu ma buza ne ba mu san Allah ba mu ba ai iska wa anda suna wahal da su wallahi suna wahal da to wa'in su gada suka yi wa'in su hannu ne in ka tambaye aljanin ko namiji ne ko mace sai ya nuna maka me ya kawo yaya aka yi shiga ina ka shige ta ko ka shige shi daga kafa ko daga kai wa yace wallahi in kana da karfin hali kana da ma'ana mu'awuzat da kake ka tambaye shi kai waɗanne bokaye kake ma aiki ne akan sai yake ma da wani da wani da wani da wani su nake ma aiki me suke ma yake wani sujada yake min wani sai yayi kaza wallahi duk abin da zai faɗa ma kafirci ne duk abin da zai faɗa ma wallahi kafirci wane ina mishi aiki wane ina mishi aiki me yake maka yace wane sujada yake da yayin sujada duk abin da yake sai in je wane sai na bar ya rubuta alqur'ani da jinin haila ko da jini wane sai jirkita alqur'ani ya karanta daga karshe zuwa wane duk abin da suke ke sun to amma abin da ake so kai hankali aljanai maka aljani maka ne shi ne abubuwan da yake faɗa ma sai ka yi ƙarya yake masu ce gaskiya yake sai ka kware ka san ya zaka duk masu bin su ke sun nuna duk waɗannan matsafa da masu menene da menene aljanai bautata mu aljanai su yi aljani ba ba zai maka in eh, ba zai maka aiki ba sai ka kafirce in ka sai ka ce je ka sace wani je ka jimma wani je ka mawace duk komai sai yayi sai ka yi hulɗa da su sai ka ga mamaki Allah ya kiyaye ka kar kare ka ji ga zambaka istighfar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lak fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aratu an arji'a fa ukadhiba nafsi yace wallahi har na so na koma wurin manzo Allah na kariya ta kai na na ce ina da anzari ina da ina da ina da uzuri thumma qultu lahu sa'annan yayi tunani wa'annan tunda sun makanta ne tunda sun yi kaza kaza kaza me zai hana na koma na tsare ta kai na wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya manzo Allah abin na fada da zu ba gaskiya bane gaskiyan al'amari ga ƙwanzari na ga abin da hana ni ga abin da hana ni to sai kabu dan maliki da yake mutumin da yake mutumin kirki ne yana cike da imani ba nifaka ce ta sayi abin wannan abu sai tunani sai tambaye shi ce akwai wani da ya faɗi haka iri na ya saura ciki sabani wa'ancan da suka faɗa suka fita a zahiri suka ce eh akwai mutum biyu hal laqiya fa qultu qultu lahu hal laqiya hadha mai ahadu yace akwai wani wanda ya faɗi irin abin da na faɗa ya faɗi gaskiya ya shiga cikin fushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalu na'am suka ce i, eh, rajulan qala mithla ma qulta suka ce akwai wasu mutane biyu da suka zo su ba su yi ƙarya ba gaskiya suka faɗa faqila lahumma lahumma mithla ma qila laka fa qultu man huma. sai na da suka faɗi gaskiya kuma sai manzo Allah ce to ku je ku zauna har mu ga abinda Allah zai faɗa game da ku sai ka abu dan malike yace su wane ne su wa'annan mutane din qalu sai suka ce murarat ibn rabi'i al-amri wa hilal ibn umayya al-waqifi wa'annan mutane guda biyu mutanen kirki ne masu cikakken imani da su da ka'ab dan malik fa zakaru li rajulaini salihayn sai kabu dan malik yace mutane biyu da aka faɗa min su ma sun irin nawa su ma mutanen kirki ne na san su mutanen kirki ne wajhida badr sun halarci yakin badr fihi ma uswatu ai yace tunda ina da mutanen kirki da suka haka mu je fa tare in Allah da Allah zai tsira da mu fama baitu hina zakaru mali yace sai kama hanya bai koma ya je ya karya ta kansa wurin manzon Allah ba inda kissan su ta kai kenan ka abu dan malik da waɗannan mutane guda biyu to me manzon Allah ya yi hukunci a kansu kafin Allah ya zantar da hukunci ونهى ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al muslimina an kalamina ayyuha salafatu min bayni man takhallafa an wa'annan guda uku manzon Allah ya ce kada kowa ya hulɗa da ku a cikin Madina kada wani ya yi magana da su ko gaisuwa kai ba amsa. ga ɗaya cikin zai zai ce salamu alaikum wa za ka amsa banan nasu sai mutane duk suka kaurace mana suka nesace mu mu uku ɗin wa'ancan kuma da suka yi ƙarya manzo Allah ya mu a da su ya nemi musu gafara suna nan suna nan su ba babbaka suna nan suna tafiya su a suna walwala وتغيروا لنا حتى hatta فينا fil الأرض Ya ce mutane duk madina duk sahabi sai dai kauce musu ba wanda ke kallon su ba wanda zai magana da su ba wanda zai musu sallama ko sai sallama ba za a amsa ba a da bakin su a yi musu sallama fama a sai ce har sai da ya mutunta kai wannan madina ko da na san ki ita ce wannan duniyar da fa'inta ita ce nake ciki kuwa gashi ya duk duniya komai ya mai masa kunci فلبثنا على ذلك خمسين ليلة suka zauna a cikin wannan a da rai hamsin kwana nawa kenan fa amma sahibaya kabu dan malik yace waɗannan mutane guda biyu da suka fara fadar gaskiya yace da aka ce a yanke musu kada wani magana da su da suka je gida sai suka kasa fitowa ba sa iya zuwa ma sallan jama'a saboda hankalin ya tashi tsofaffi ne ba su da karfin hali sai kuka suka sauri gida suna sayi yace amma shi kabu yace shi yana da kuruciya yana da kazar kazar yana da jini a jika zai fita ya je masallaci ya yi sallan ya ji ba daɗi ya dawo gobe zai fita amma sun sun kasa fitowa kada bakin ciki yanzu ya kashe su su samu hawan jini su samu ciwon zuciya su samu tsinkewar zuciya ko sai ka saura gida ba sa ma zuwa masallaci فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان واما انا فكنت اشب القوم يتي شي يا زمو يا في قروشيا يانا da ƙarfi yana da kuruciya wa ajladahum fa kuntu akhruju fa ashhadu salata ma'a almuslimina yace shi kabu dan malik sai kasance yana fita gida haka nan a daddafe ya je masallacin haka yayi sallah a daddafe ya dawo ba wanda zai masa magana ba wanda zai masa sallama ba wanda zai amsa sallamarsa to ina rayuwa wa'atuhu fil aswaq ya je cikin kasuwa baki daya ya gama kai kawansa ba wanda zai ce masa cikanka wa la yukallimuni ahadu yace ba mai ce masa komai yace sai na tashi na zo wurin manzon Allah ko zan dan ji sanyi a zuciyata sai ya ga al'amarin ma ya ta tsanani a nan wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa usallimu alaihi وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا yace sai na zo wurin sallah a yi sallah da manzon Allah in aka yi sallah ne sai na je neman manzon Allah sallama kuma sai ne ta shakka shin manzon Allah ya motsa labbansa ma ya amsa sallama ta ko bai amsa ba matsala ta ta inda ta kai ma'ana manzon Allah tsike ce da shi thumma usalli qariban minhu yace sai na je kusa da manzon Allah nayi sallah ba za a dai hana ka zuwa masallaci salatin Allah ne amma ba wanda zai tanka ka in ya je wurin manzon Allah yayi sallah kusa da shi in yana kallon manzon Allah sai manzon Allah ta da in yi shagala yana sallah sai manzo Allah ya kura masa idanu haka in zai saki kallo ya kalli manzo Allah sai manzo Allah ya ثم أصلي قريبا منه فأفارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي إن شغل إلا صلى في منظر لا يتكلمنا وإذا اكتفتنا وهو أعرض عن نويه manzon Allah yake amsa gaisuwa yake amsa sallama ta kuma yake kallo na ina san sa kaina yace sai da abin ya masa tsanani sai ya tashi مشيت حتى تصورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس Ya yace sai ya taso tiryan tiryan akwai wani dan baffan da shine abu qatada al-ansari yace da yazo bai ma sallama ba zai aki amsawa sai ya hauro garu ya shigo gonan baki daya dan abbafan sana zaune sai ga gashi nan ya faru fa sallamtu alaihi fa wallahi ma radda alayhi salam nace assalamu alaik yace wallahi bai amsa sallama ba fa qultu ya aba qatadata sai nace ya abu qatada an shuduka billahi ina gan maka da Allah na gama ka da Allah har ta alamuni Allah wa rasulahu baka sanni ina son Allah da manzonsa ba fa sakata فقلت له ya يساك cewa ya أبو قتادة دم الله baka san ina son Allah da manzonsa ba ma'ana kana sai ka na biyu kenan fa uktu lahu fa nashatuhu fa qala Allah wa rasuluhu a'lam da na faɗa sau uku bai ce mai i ko a'a ba sai ce Allah wa rasuluhu a'lam yanzu ya yi magana ko bai magana ba abin da ake sai ba da jawabi ka baka san na son Allah da manzonsa ba yace ni ko a'a yace Allah da manzonsa su suka sani yayi magana bai magana da shi ba dabara yayi Allahu wa rasuluhu a'lam daga nan ce fa fadat aynaya nan da nan sai kuka wa tawallaitu hatta tasawwartu jidara qala sannan sai kuma dama hauruwa yayi sai kuma haura ya ba a ce masa banda zuwa ba ba a ce masa sauka lafiya ba fa baina ana amsi bi suqil madina yace yana cikin wannan bala'i da bacin rai da tashin hankali ya zo yana tafiya cikin kasuwan madina sai ga wani manomi ya zo yana tambaya ina ka abu dan malik a nuna min ka abu dan malik sai aka sai aka ce masa ga ka abu dan malik da ya je wurin ka abu dan malik me ya faɗa ma ka abu dan malik sai ya ba ka abu dan malik wasiƙa takarda ka abu dan malik zai bude wasiƙa sai ga bala'in da ya fi masa duk abin da yake me ke ciki wani sarki ne cikin sarkin gasasinawa ya aiko da manominsa ka tafi ka nemi kabu dan malik ka bashi wannan wasiƙa da kabu dan malik ya karanta ashe wani lalataccen sarki ne ja'iri ce masa amma ba na ji labarin abokinka ma'ana manzo Allah ya wulakanta ka yayi maka kaza kaza me yi zafi Allah bai saka ka cikin wulakanci ba ka zo ka san mu ka za mu girmama ka yace inna lillahi wa inna ilaihi hiya akbar min ukhtiha yace wannan fitinar ta fi masa duk abin da ya gabata sai ya dauki takardar ya je cikin tanderu ya kona takardar saboda tsananin bakin ciki ma'ana yana kira da zuwa ne kenan halaka da a ce mai son duniya ne a sunna madina manzo Allah ya wulaka ka ka zo ga karfin kaza ga ga shi ga dukiya kan kaza kaza kaza yace har abada إذا نبتي من أنبات أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيئه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيئة فالحق بنا نواسك na ya zafi tunda suna wulakanta ka ka zo za mu girmama ka za mu taimaka maka ga sun halaka ke nan duka fa qultu lamma qara'atuha yace da ya karanta wasiqar wa hadha aidan min al-bala'i yace wannan kuma ai wannan ma yana cikin bala'o'in da nake na hadisi فتيممت بها التنور أي قصدت بها فتيمموا سعيدا طيبا أي قصدوا yace sai nafi wurin tanderu wurin wuta ko fiti fasajartuhu biha wa idan biharu sujjirat ay ukidat nar sai kona takadda saboda tsananin hushi hatta idza mabat 40 laylatan min al 50 kwana 50 akai ba a magana da su ba a ce musu cikan da aka kai kwana 40 saura kwana nawa kenan goma sai kuma wani digiri ya zo wanda ya fi na wancan tsanani sai manzon Allah ya aika ya ce ku je ku ga faɗa maka Abu dan Malik daga yau kwana arba'in nan da aka yi zuwa abin da ke zuwa gaba kada ku sanci matarsa idza rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ati sai ga jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka Abu dan Malik fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amuruka ba yastasiruka ba ko yastasiruka ba a amuruka bil amr kaga inda supreme commander shugaban kasa ne cikakken iko shugaban ne duniya har da lafiya wa ha huwa fi duniya wa fi dini sayyid sai ce manzon Allah yana umurtanka an ta'tazila imra'ataka ka nisaci matarka ba a baka izini ba a ko matarka sai shari'a ta baka izini inda ba ta baka izini ba to ina ga wacce ba matarka ba fa qultu sai ce utalliquha amma za af'al manzo Allah ce kar na kusanci mata sake ta zan yi ko ko a'a ya zan yi qala la bal itazilha yace a'a bai sai ka sake ta ba kai dai ka ne sake ta kana matarka kuma a ce maka kar ka kusanta dan ka ji zafi ba ka zauna gida ne ji zuwa yaki ba ka'ida man istajala bi shay'in uqiba bi hirmanihi ba zai za aka ce annabi har talaqi bani ba wanda ya gaggauta jin daɗi sai a yi masa azaba a haramta masa jin daɗi me ya hana shi zuwa me ya hana ka zuwa yaki motocinka da ka saya masu tsada gidajenka da ka gina dukiyarka kasuwancinka riguna da kai menene ba su ne suke hana ka ba ka son aje a ce aje a mutuntar da maguzawa in kafirai su kai a ah, suna tsoro kuna tsoro wai ba wani abin da ya hana sai dai jin daɗin duniya sai Allah ya haramta maka jin duniya ka tsara su amma Allah ya zari jin daɗin duniya sai kuma kai yake a'a manzo Allah ba cewa ya karbu da ita ba tana nan matanta amma kada ka kusance ta wala takrabha kada ka kusance ta wa arsala ila sahibayya misla balika wa'ancan guda biyu su ma wa'annan dattawan su ma aka ce su ma daga yau kwana arba'in zuwa abin da ke tafi kada kowanne a cikin su ya kusanci matarsa fa qultu limra'ati sai kabu dan malik yace ma matarsa ki ta ilhaqi bi ahli alhiqi ma'ana ki tafi gida wurin iyalanki fa takuni indahum ki zauna wajensu hatta yaqdi Allah fi hadha al-amr har sai mun ga abin Allah ya yi da wannan al'amari al'amari ya kai inda ya kai ki je tun da manzo Allah yake kar na kusance ki yace shi kuma saurayi ne yana da karfi ba abin da zai rufa masa asiri sai dai ya ce je gida ta zauna yasa malamai ke sai mutum yake mata sa ki je gidanku ba shi ka bane sai in yayi niyyar ka mun gane ko mafu akwai shika je cikin ku a a wannan ba za a tambayi niyyar ba ki je gida yayi kuke ki je gidanku ki kwashi kan ki je gidanku ya zo a ce ranka ya dade da gidansu ne kake nufi saki ne ko ko a'a ce saki ne ta ko ce a'a ba saki bane to lokacin shi shi ya tafi a'a ba saki ne kake nufi ai abin ne tafi hankali ne yawa na nace ta je to ba wanda ya sace ta sa ta kabu كعب سي كعب يسي فجاءت امرأة هلال بن umayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'ancan guda biyu da aka ce su ma kada a ce musu kuffar su ma su ne saki su to hilal dan umayya sai matarsa ta taso ta zo wurin manzo Allah ta ya rasulullahi hilal dan umayya tsoho ne ba ya iya yin komai ba shi da wanda zai masa hidima za a ba ni izini in masa hidima an ce dai kar ya kusance ni wannan tabbas ba za zai taba yiwuwa ba amma ba za a bani izini ne manzo Allah kana ganin zai masa hidima ko ko a'a in manzo Allah ya ce a'a shikenan ba sani ba sabo in manzo Allah ya faɗa shikenan ba wanda zaka saurare shi a cikin mamaki fa qalat sai ya rasulullahi إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يكرهك sai manzo Allah ce a'a ban hana shi masa filma ba amma dai kare sadu da qalat tirsi innahu tabbas lallai shi hilal dan umayya wallahi ma bihi harakatun ila shay'i sai ai tsoho ne baya iya yin komai ma والله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يوم هذا دake wallahi ya manzo Allah tsoho ne baya iya yin komai kirran da kace a ne sace su wallahi kirran ne yake zaune yana kuka hajjar ya ya rasu abin da wa qala li ba'd ahli sai kabu dan malik sai eh, iyalansa waɗansu mutane su suka zuga shi suka ce lawista azanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi imra'atika kama azna li imra'ati bilal bin umayya yace me zai hana kare ka nemi izini wurin manzon Allah kamar yadda matan Hilal da Umayya ta nema kai ma kai ma hidima ko da ba ba ta ba an hu? فقلت سيتي والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي والله بزن جين من إذني تيمي خدمة با غرين نيما إذني تيمي خدمة ما أتينا فجيتا أتي ما ولا أتين كذا كذا كذا a'a wannan ya isa an ce na ne sace ta tafi gidansu na je neman izini ta yi mai hidima ko manzo Allah ya faɗi wata kalmar kuma shikenan idan sanar su fiya wa ana rajulun shabun yace ni matashi ne saurayi ne yana da karfi ba zai hakura ba matarsa ba zuwa ce fake ta tun da ya sallame ta ta je gida dan Allah ya rufa asiri mas'alar ta zo ta ƙare ai za a sake haduwa walabi su ba da zalika ashara layali yace sai suka zauna bayan kwana arba'in an yanke da su kwana cikin kwana hamsin din nan kwana goma aka ce kar su kusanci iyalansu hatta kamalat lana hamsuna laylatan min hina na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kalamina yace sai da suka samu darrai hamsin an samu kwana nawa kenan hamsin ko falamma sallaitul fajra yana nan ana zama dan ma'awar rabbuka menene gobe zai haihu menene ya zai faru ma zai faru yace da aka cika kwana 50 yayi sallar asuba yana zaune kan gidansu kan sata, yana zaune sama a gidansu فلما صليت صلاة الفجر الصبح خمسين ليلة وأنا على ذار بيتي بيت من بيوتنا فبين انا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي yana cikin wannan halin da suna zaune zuciyar sun samu kunci duk duniya ta yi musu kaɗan وضاقت علي الارض يا كعب ابن ما يا كعب ابن مالك ونير اعرابك يا كعب كو مفرد العالم كده ya ce menene ne na ku ibna ko ibnu ibna ya irada sai ya ka'abu a in kuma yace ya ibnu malik zai zama mai kenan ko badari ko asu bayani ko kuwa huwa ibnu malik ko abshir yace yana zaune bayan sallar asuba safiyan kwanaki